Yanzu sai ku dibi hoto na takwas. Sama'ila yaro cikin gidan Ubangiji Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura ɗaya aya ashirin da hudu zuwa ashirin da takwas, Sura biyu aya sha biyu zuwa ashirin da ɗaya, Sura uku aya ɗaya zuwa ashirin da ɗaya. Tun Sama'ila yana yaro, uwar shi Hannatu ta bada shi ga Ubangiji, ta kai shi wurin Eli domin shi zamna tare da shi a can Silo. Eli ya koya ma Sama'ila yadda ya kamata a bauta ma Ubangiji. Eli da kanshi yana da ’ya'ya biyu, su ma suna aiki cikin gidan Ubangiji, sai dai waɗannan ’ya'ya biyu ɗin ba su san komi ba. Ubangiji Allah ya daina magana da mutanen shi ta wurin waɗannan ’ya'ya. A cikin wani dare, Sama'ila yana kwance cikin gidan Ubangiji, sai ya ji ana kiran sunan shi, Sama'ila ya yi gudu zuwa wajen Eli ya ce, Gani, ka kire ni? Amma Eli ya amsa ya ce, Ban kire ka ba, ko ma ka kwanta. Wannan ya faru wajen sau uku, daga nan sai Eli ya gane Ubangiji ne yake son shi magana da Sama'ila, sai ya ce ma Sama'ila, Lokacin da ka ji an kire sunanka, ka ce, Ka yi magana Ubangiji, bawanka na sauraro. Ubangiji ya yi magana so da dama da Sama'ila, ya zama babban annabi, ya zama babban mutum a cikin Isra'ila.